Shi dai ɗan siyasar Najeriya babu abin da ba zai iya yi ba domin ya kai ga wani mukami musamman ma na zaɓe ko kuma domin ya zarce a kan bisa wanda yake kai. Wannan hali yana daga cikin dalilan da yasa ake yawan samun tashin tashina ko kuma rikice-rikice tsakanin shugabannin siyasa da mabiyansu ko kuma tsakanin su shugabannin. Akwai misalai da yawa da za a iya badawa game da haka, kuma ko a 'yan kwanakin nan akwai wasu abubuwa da suka faru a fagagen siyasa da za a iya alamta su da haka. Da farko dai, gwamnan jihar Eketa a yau da Fayoshi ya bijire wa tsarin jam'iyyar PDP na cewa ɗan takararta na zaɓen shugaban ƙasa daga shiyyar arewacin ƙasar nan zai fito. Amma sai gashi nan ya ƙeƙasa ƙasa ya ce babu wanda zai hana shi fitowa domin tsayawa takarar, tunda a ganinsa 'yan arewar da suka tsaya jiran lokaci ya yi su amayar da maitarsu a fili game da haka ba su nuna sha'awarsu ba duk da cewa uwar jam'iyyarsa da kuma sauran shugabannin shugabanninta sun ja masa kunne game da haka amma ko zo bai yi ba yana nan akan bakansa domin an ce mai rabon shan duka baya jin kwabo sai ya sha dangane da al'amurra irin haka ne kuma shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ya yi gargaɗi da kakkausar murya game da 'yan siyasar da ke neman riga liman tayar da kabara wato fara yakin neman zaɓe tun lokacin buga kuge domin yin hakan bai yi ba 'yan siyasa dai na sane da cewa fitowa fara yakin neman zaɓe kafin lokaci babban laifi ne wanda za a iya hukunta wanda duk ya yi haka da tarar kuɗaɗe masu yawan gaske amma duk da haka nan wannan bai hana wasu nuna ra'ayinsu na tsayawa takara ba ko da kuwa ba su firfita yakin neman zaben ba ta hanyar mammanna fastocinsu a garuruwa daban-daban da kuma manyan unguwannin cikinsu daga cikinsu kuwa akwai tsohon dogarin marigayi muhammad sani abacha wanda ya fara fitar da fastarsa ta tsayawa takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin wata jam'iyya da ake kira national green party da kuma wazirin adamawa kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar wanda nasa fastocin suka yawaita a ko'ina abinda ake gudu da mamman na fastoci a ko'ina barkatai kuma a lokacin da su dace ba shine rikicin da hakan ke janyowa tsakanin mabiya jam'iyyu daban-daban domin gashi nan a garin Kaduna har magoya bayan Atiku Abubakar sun fara kuka game da yadda suka ce wai gwamnati ta sa ana yayya ga fastocin ubangidansu kuma bisa ga dukkan alamu su ma idan suka ga an manna wata fasta ta wanda suka zarga da bada umarnin yage tasu za su ɗauki fansa a kwanakin baya ministar harkokin mata hajiya aisha alhassan maman taraba ta nuna cewa ubangidanta wazirin adamawa yana son tsayawa takara shi kuma bai musa ba amma aka yi ta tsatsagarta game da wannan furci sai gashi nan waɗanda suka fi zaƙewa suna sukar lamiranta na cewa su ma sun tsayar da shugaba Muhammadu Buhari takara a karo na biyu. Kuma ma wai har shi Buharin ya nemi gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir ‘yan rufa'i da ya ci gaba da shirin sake tsayawa takara domin kuwa ya tsaya mar. A duk lokacin da wasu suka tashi batun tsayawa takarar zaɓe, walau na gwamna ne ko kuma na wani mukami can daban za ka ji suna ta ambaton sunan shugaba Muhammadu Buhari wanda suke cewa ya amince da haka kuma shi ne ma ya turo su domin su tsaya. To waɗanda ya turo wajen su ɗin ba su da suna ne, ko kuwa haka nan kawai yake cewa da su ya tsaya masu su je kawai su tsaya zaɓe. Abin da ya ƙara ƙarfafa ma wasu gwiwa suna yin haka shine ganin yadda shugaba Muhammadu Buhari ya taɓa kama hannun waninsu ya ɗaga. ya ce ga nasa ɗan takarar gwamna na jihar Kaduna a zaɓen shekara ta 2015. Jama'a da yawa sun amince a wancan lokacin, sun kuma bari guguwar Buhari ta share shi zuwa fadar gwamnatin jihar. To amma kamar sauran wasu mutanen da suka haɗa hotunan su da na shugaba Muhammadu Buhari suka bubbuga fastoci suka kuma ci zaɓe a wancan lokacin, ai sun ba Buharin kunya. domin kuwa an fahimci cewa albasa ba ta halin ruwa ba shugaba muhammadu buhari yana sane da irin waɗannan mutanen masu ci da ceto ya kuma gane halinsu sannan kuma yanzu da suke cewa ya sake turo su takara zai yi wuya ya amince da haka domin kuwa bai furta ba saboda sanin ƙa'idojin yin hakan shi yasa ma a yanzu yake cewa shi ya fi ganin laifin waɗanda irin waɗancan mutanen ke tarawa ne suna gaya masu ƙarya da gaskiya har suna yarda Eh, tunda kana zaune a kaduna tabbata ka san eh, al'adun hausawa da suke hudu a biyari ba sha kiɗa mutane shi yasa ke sha mutane su fahimci siyasa ai wannan laifi ai ka gabuwa kusan laifin mutanen bane ba ba kusan laifin waɗanda aka zaɓa ba ne kusan laifin waɗanda suka zaɓe su ne ai a matakan fudda 'yan takara ai a yadda ya kamata akwai da ake yi na delegate akwai da ake yi tinki a ah, to kowace aka yi da aini shi ai mutane a mazaɓe su ya kamata su jajirce su zaɓi waɗanda za su iya ba amana a mazaɓu na wakilai da kuma na shugabanci da local government da jiha da shugaban ƙasa mutane su ya kamata su makansu wannan faɗa idan ba su yi makansu ba abin da ke abuwa kenan To abin tambaya game da haka shine idan har gwamna ko wani babban ɗan siyasa zai ce shugaba Muhammadu Buhari ya amince masa da ya takara a wuri kaza sannan kuma ya nemi jama'a su amince da sahihancin batunsa to me zai sa shi zai nuna cewa bai turo kowa ba tsayawa zaben shugaban ƙaramar hukuma ko kuma na mukamin kansila ai idan za a yi masa haka me zai hana shi ma ba zai bari a ci albarkacin bakinsa daidai da yadda ƙadangare ke shan ruwan kasko ba irin takaddamar da yanzu haka ake yi kenan a wurare da yawa a nan jihar kaduna musamman ma a yankin karamar hukumar kubau inda kawunan 'ya'yan jam'iyyar apc ya rabu biyu game da da'awar da wani babban jigo a cikinta ya ce gwamna nasir yan rufa'i ya turo shi domin tsayawa takarar zaben shugaban karamar hukumar da za a yi nan gaba hakan kuma ya jageza zuwa wasu ƙananan hukumomin inda 'ya'yan jam'iyyar apc ke ta da haƙarƙari suna ƙalubalantar waɗanda duk ke cewa su 'yan takarar da gwamna ne ya tsayar Bar ta wannan yanzu 'yan siyasa da cewa suke yi lokacin ci da gumin wani a lokacin zaɓe ya wuce wajibi ne kowane ɗan takara ya yi takama da kyawawan halayensa sannan kuma mutuncin da yake da shi a idanun jama'a ne zai cece shi wannan ne ma yasa ake yawan jin 'yan siyasa musamman ma na jam'iyyar apc na cewa sun dawo daga rakiyar ra'ayin sac su a nan gaba cancanta za su koma kuma kowa halinsa ya fishe shi